alhaji wanne ne zai yi a nan gurin sarkin gida alhaji ya kaga wannan alhaji lai yana da shi ne a wallahi wani mabukaci ne nake so zan dan baiwa tun da kaga babbar sallah ta zo shi ma ya samu dai ta shi da ƴaƴansa su ma su dan yi layyan nan kar a yi babu to alhaji ana ta wannan yanzu wannan alhaji ko kai baka yanka wannan baka tashi gaba da kyauta alhaji wannan ai ya girmawa zaka ba wannan alhaji ai dan kafu zuru zaka samu yanzu mutane ai ba a ba su Alex wani kake da kuɗi kuɗi wuta kasan mutane fa kana wannan duk kuɗi ba kai sai ka baka so yanzu mutane da sallan nan ko nama yan ka bi ka dauka ka basu an sa nasi ko kuma ka duba kaza ta ita 700 ko 500 ita ake barwa amma ka yanzu Alex ko kai baka yanka wannan ba ka bada kyauta tunda mun riga mun zo kasuwar ba za a tafi haka ba tunda dai kyauta za a yi da shi kaga sai a dan duba dan dan kafu zuru ko ba haka ba to to to ai ko magana ka haka take eh, sarkin gida ka ce wani abu a to alal ai shine eh ka ce wani abu bala akwai kafu zuru eh za a iya samun kafu zuru sarkin gida alhaji ya kaga wannan ah, kaga alhaji wannan ai da ma an samu bai kai wanda bai kai wannan ba ai kaga wannan yayi yayi eh eh to shikenan malam nawa wannan din shi wannan alhaji a bada dubu bakwai ba ba ba wanda bai kai wannan ba alhaji kananan ne sun yi nisa shikenan ai wannan wannan din ma yayi eh to ba komai eh, ba wannan ma yayi bare sai in maka transfer ba eh ka faɗa account din sai a saka maka 00 eh 0 eh 60 ya shigo alhaji yawwa alhaji la adam fa to shikenan ɗauko alheri mota to shi kenan ba matsala eh, alaji yau wato sarkin gida alaji eh wannan ba eh sai ka dauka sai ka je da shi in ya so sai ka yanka a gida tunda kaga sallah ta zo kai ma kaga ka samu na layya eh me kace alaji a na ce dama ai kai na zo in yi surprising dinka shi yasa na ce da ba zan ma faɗa maka ba dama sai mun zo amma tunda kaga shawarar da ka bayar ta yi daidai dan haka na ce to alhaji alhaji ai tun da wancan din aka fara magana ka ce ah, Na san idan ne magana ba na sauya kawai ka ɗauka Allah ya sa mu ga sallah lafiya wihu malam na gode fa eh na gode yawwa madalla yawwa yawwa to abun. <laughs>